Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron ma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. ko kuma sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da sahabo Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba 21 ga watan Maris shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka ya taya takwaran aikinsa na rashin murnar nasarar da ya samu a sake zaɓe. hakanan kuma shugaban na amurka bisa dukkan alamu a shirye yake yi watsi da shawarwarin da manyan hafsoshin mayakan amurka suke bashi yayin da ta take ci gaba da tunanin yadda tafi dacewa ta tunkari kasar iran da rahotanni daga jihar texas nan amurka kuma sun ce 'yan sanda a birnin austin sun garzaya inda wani bam ya tashi a wani kantin sai da kayayyaki da rahusa da ake kira goodwill Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta ba da hujjarta ta zargin rundunar sojin Najeriya da sakaci da ya haifar da sace 'yan matan dabci. Ko menene hujjar su? Binciken da muka yi sai ya nuna mana akan cewar jama'a da dama da kuma mutane da suke da fada sun sanar da hukumomi fiye da awa kafin a yi wannan abu cewa fato waɗannan mutane sun tun karo garin dabci. To tsammanin mutane shine cewa hukumomin tsaro za su ɗau mataki amma abin takaici shine ba abin da aka yi. haka suka zo suka ɗebi 'yan matan nan suka tafi sai da 'yan matan suka tafi jami'an tsaro suka fito. Muna kuma da rahoto kan matakin da gwamnatin jihar Plateau ta ɗauka na samun zaman lafiya mai ɗorewa a jihar. Sabo Imam Aliyu zai shigo da shirin dimokuraɗiyya amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a, Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya taya takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin murnar nasarar da ya samu a sake zaɓe da aka masa. Mr. Trump ya taya Putin murnar ne a wata tattaunawa da shugabannin biyu suka ta wayar tarho jiya talata har suka amince za su gana a wani lokaci nan ba da jimawa ba. Watakila za mu gana nan ba da jimawa ba domin mu tattauna kan batun makamai, mu tattauna kan gasar tara makamai, shugaban amurka ya gaya manema labarai kamin ya gana da yarima mai jiran gado na kasar saudiya muhammad bin salman Mr. ya ce gasar kera makaman yana so ya wuce makaɗi da rawa amma amurka ba za ta kyale wani mutum ya mallaki kusa da abin da ta mallaka ba cikin wasu batutuwa da shugabannin za su tattauna sun hada da batun kasar ukraine da syria da koriya ta arewa in ji shugaban na amurka a tattaunawa da shugabannin biyu suka yi ta wayar tarho shugaba ya jaddada muhimmancin kawar da makaman nukiliya a zirin koriya Wata sanarwa daga fadar Kremlin a jiya talata ta ce shugaba Trump da Putin sun yi magana kan muhimmancin aiki tare a kasa da ƙasa domin yaƙi da ta'addanci, takaita yaduwar makaman ƙare dangi da kuma haɗa kai ta fuskar tattalin arziki. Shugaban Amurka Donald Trump bisa dukkan alamu a shirye yake watsi da shawarwarin da manyan hafsoshin Amurka suke bashi yayin da gwamnatin sa take ci gaba da tunanin hanyar da tafi dacewa ta tunkari ƙasar Iran. Trump yana fuskantar wa'adin ya sake sabunta yarjejeniyar da Amurkan ta kulla da wasu kasashen duniya da kuma Iran. Jiya talata shugaban ya nuna cewa ba shi da fargabar janye Amurka daga yarjejeniyar idan ba dai sauran kasashen da aka kulla yarjejeniyar da su suka amince za a gudanar da wasu sauye-sauye kan wannan yarjejeniya ba. abubuwa marasa kyau suna faruwa a Iran, shugaban na Amurka ya faɗa yayin da ke karɓar bakuncin yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman wanda ya kai masa ziyara a fadar White House a jiya Talatan. batun sabunta yarjejeniyar nan zai taso wata ɗaya ba mai zuwa za ka ga abin da zai faru shugaban na amurka ya faɗa rahotanni daga jihar texas a nan amurka sun ce 'yan sanda a birnin austin sun garza inda wani bam ya tashe a wani kantin sayar da kayayyaki da rahusa da zama taimaka marasa karfi da ake kira goodwill a jiya talata jaman kiwon lafiya sun ce an aiki da an kai mutum ɗaya asibiti raunukan da ya ji suna da tsanani amma ba a jin hakan zai kai shi da ransa wannan shine karo na shida da ake fuskantar irin waɗannan fashe-fashen bama-bamai a cikin mako uku da suka wuce mutane biyu sun halaka sakamakon waɗannan hare-hare da jikkata wasu hudu sosai a daren litinin wani kunshi da aka aika ta kamfanin federal express ya fashe a wani wurin tara sakonnin sa na kamfanin federal express din a birnin san antonio mai tazarar kilomita 96 daga birnin austin babu wanda ya jikkata wannan fashewar Kunshin ya fashe ne akan rare da take tantance kunshe-kunshe da aka yi su Rahotanni sun ce kunshin an aika shi ne daga birnin Austin. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani ɗalibi ɗauke da bindiga ya buɗe wuta a zauren wata makarantar sakandare da ke jihar Maryland ba nisa daga nan birnin Washington DC a jiya Talata ya raunata ɗalibai biyu kamin wani jami'in tsaro a makarantar ya harbe shi ya harbe ya kashe shi. Harbi na baya bayan nan da a makarantu na Amurka ya auku ne dab da shiga aji a makarantar sakandaren da ake kira Great Mills High a karamar hukumar St. Mary mai tazarar kilomita 100 daga nan birnin Washington DC. marin ɗan shekaru goma sha bakwai da haihuwa kamar yadda baturen ƴan sandan yankin timothy cameron ya faɗa harbi da ya ya jikkata wata ɗaliba 'yar shekaru goma sha shida da haihuwa sosai da kuma wani ɗalibi ɗan shekara goma sha hudu dukkansu biyu suna kwanciya asibiti sheriff timothy ya ce maharin yana da alaƙa ta soyayya a baya da wacce harban kuma raunukanta suna da tsanani gwamnan jihar maryland larry hogan ya faɗa ta shafinsa na twitter cewa ofishinsa yana magana da rundunar 'yan sanda ta jihar da kuma sauran hukumomin tsaro kan wannan batu jiya talata jaman diplomasiya na rasha su 23 da birtaniya ta kora dangane da harin guba da aka kai a cikin ƙasarta sun bar ingila an kwashe su daga ofishin jakadancin rasha da ke birnin london zuwa tashar jirgin sama da ake kira stansted kan hanyar su ta komawa gida Birtaniya ta kori jami'an diplomasiyan ne cikin makon jiya bayan da ta zargi Moscow kan hari da makaman guba da aka kai kan wani tsohon dan leƙin asirin Rasha Sage Skripal da ƙyarsa Yuliya a unguwar da ake kira Salisbury a birnin London din ko kuma a Ingila a farkon watan nan. jaman Birtaniya suka ce har yanzu Skripal da ‘yarsa suna cikin mawuyacin hali, haka dan sanda da ya taimaka musu shi ma har yanzu yana kwanciya asibiti, amma yanayi da yake ciki yana da sauƙi. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya ce maganar banza ce cewa Rasha ce ta kai wannan hari. Hukumomin Rasha a Moscow sun mai da martani ta koran jami'an diflomasiyar Ingila su 23 kuma ana sa ran za su bar Rasha cikin kwanaki masu zuwa. ba shawara ce mai kyau ba mutum ya shiga kasuwa yayin da yake cikin maye sai dai kasancewa cikin wannan yanayi bai hana amurkawa yin hada-hada alhali suna cikin maye ba kamar yadda sakamakon wani bincike da wata kafa da ake kira finder ta fitar kimanin amurkawa miliyan 68 suna sayiya ta intanet yayin da suke kuma shan barasa wannan kimanin rabin adadin balagaggun amurkawa ne da suka amince suna shan barasa akai-akai kamfanin da ya kware wajen yadda mutane suke sarrafa kudadensu ya yi kiyasin cewa amurkawa sun kashe kusan dala miliyan dubu talatin da dori a bara a sayi yadda suka yi a ba tare da wani tunani ba yayin da suke cikin maye wannan ya nuna cewa kowane mutum ɗaya ya kashe kusan dala ɗari biyar a irin waɗannan saye-saye binciken ya kuma nuna cewa kashe 48 da 'yan ɗori na maza sun amince suna sayayya yayin da suke cikin maye kashe 41 da 'yan kai na mata suka amince suna irin wannan sayayya yayin da barasa take tasiri a tunaninsu labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotannin namu da batun sace 'yan matan dabci makonni uku da suka shige. Da kungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta zargi rundunar sojin ƙasar da sakaci da ya kai ga sace su. A cikin hirarsa da wakilin Hassan Maina Kaina, mai magana da yawun kungiya a Najeriya Isa Sanusi ya bayyana hujjar kungiyar ta bayyana wannan matsayin. Binciken da muka yi sai ya nuna mana akan cewar jama'a da dama da kuma mutane da suke da fada aji sun sanar da hukumomi fiye da awa kafin a yi wannan abu cewa fato waɗannan mutane sun tunkaro garin da To tsammanin mutane shine cewa hukumomin tsaro za su ɗau mataki amma abin takaici shine ba abin da aka yi. Haka suka zo suka ɗebi 'yan matan nan suka tafi sai da 'yan matan suka tafi jami'an tsaro suka zo to abin da muke cewa shine mu ga abin da muka gano muna kira ga gwamnati ta yi bincike ta gano me yasa haka ta faru domin ƙasa da doka da hukumomin tsaro bai kamata a ce wani yana zaune kawai yana makaranta wani zai zo ya kwashe shi ya tafi da shi ba na tambayi kakakin hedikwatar rundunar tsaron Najeriya, Brigadier General John Agim, kowane martani zai mayar akan wannan zargi? Well, my response is that the allegation is not true. martani na anan shi ne wannan zargi ba gaskiya ba ne ba da za a ce an sanar da sojojinmu irin wannan batu mai mahimmancin gaske amma kuma ce ba abin da aka yi a kai amnesty international ba sa nufin kasarmu da alheri domin kai ma kasancewar shugaban kasa ya kafa kwamiti mai karfin gaske don binciko abin da ya faru a garin dabci kwamitin nan basu ma bari ya kammala aikinsa ba su har su fitar da nasu sakamakon binciken kaga wannan suna kokarin wofintar da sakamakon aikin kwamitin shugaban kasa ne to general lokacin da 'yan Boko Haram suka zo garin Dabci, shin ina sojojinku suke? A wancan lokaci da kake magana a kai, ba ma sojoji a garin na Dabci, fiye ma da makonni shida kafin zuwan 'yan Boko Haram garin. A don haka duk wanda ya ce ya sanar da sojoji lokacin da mayakan ke zuwa garin Dabci, muna son a bamu lambar wayar da aka kira a lokacin da aka ce an sanar din. They let them give us the phone number, uh, the calls, to inform the soldiers. kalaman kakakin hedikwatar tsaron Najeriya kenan Brigadier General John Agim. Tun da farko dai sai da rundunar Operation Lafiya Dole mai yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun bar tsaron dabci ne a hannun 'yan sanda domin lokacin jami'ansu sun ɗunguma zuwa garin Kanamma mai iyaka da jamhuriyar Nijar domin kai ɗauki irin na gaggawa. hujjar da ɗaya daga cikin dattawan jihar Yobe, Alhaji Bello Arabi, sardanar damaturu ke cewa suna ta baba. ni kai na bayyana da wannan maganar haka ba a gaskiya menene ma dalilin ɗauke sojojin a waɗannan wuraren da farko cewa an kai ɗauki eh, karama babu sojoji a gaidan Gaidan bai fi kusa da karama ba akan bayamani da dabci saboda haka ana maganar tsaro a duniya in an yi maganar soja ai ba za a sake maganar wani kuma a baya ba duk babu wanda za a zarga a cikin wannan al'amari sai dai shi sojan kawai za a zarga Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. bari mu rufe taskar hotonin namu a jihar Filatan Najeriya inda gwamnatin jihar ta ɗauki matakin samar da zaman lafiya mai ɗorewa tare da kafa wata hukuma da za ta jagoranci wannan yunkuri kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Zainab Babaji ta haɗa mana. Daraktan hukumar da ke inganta zaman lafiya a jihar Plateau, Mr. Joseph Lengman, ya ce biyo bayan rikicin da, jihar Plateau ta samu kanta a shekarun baya da kuma waɗanda suka taso a cikin 'yan kwanakin nan da ke neman mai da hannu agogo baya a ɓangaren tsaron jihar. Suka ga ya kyautu su yi wani tsari da zai zama musu alƙibla wajen gano musabbabin rikicin da matakan da za a bi wajen magance shi da hana sake aukuwarsa. Ya zama cewa ya kamata a samu wata shiri na musamman yadda za a duba a gane menene ke kawo tashin hankali a wannan jiha da har ya fishe kusan shekara goma goma sha biyar menene matsalolin yaya matsalolin suke su wane ne suke kawo wannan tazoma aka zo na aka yi wannan bincike na musamman muka kawo ƙungiyoyi daban-daban na gwamnati da kuma ba na gwamnati ba domin ga yadda za a yi a shirya ita wannan tafiya yadda kowa zai tofa yawursa a kowa zai iya rawarsa domin a ganin cewa an samu zaman lafiya na kwarai ba irin zaman lafiya da yau za a samu sai gobe a kuma tazuma ba ita wannan ah, kundin ko kuma shiri ko tsari na musamman na shekara biyar ne eh ita wannan takarda ba za ta ka zaman lafiya haka kawai ba dole mutane su yi aiki da ita a dole mutane kuma su goya mata baya domin a ga yadda za a ci ma burayen ababen da suke kawo damuwa nan da shekara biyar za mu iya zuna mu juya baya mu ce to me aka yi me muka yi menene ribar mu za mu duba kuma a ga ribar a ga yadda take in akwai ma wata abin da yan rata ko kuma wata yadda matsaloli za mu ga yadda za mu magance su. Daraktan hukumar inganta zaman lafiya kenan a jihar Plateau Mr. Joseph Langman A makon da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Plateau ta ayyana dokar takaita zirga-zirga a karamar hukumar Basa bayan yamutsin da ya yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyi da dama. Shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe, Mr. Sunday Abdu, ya ce duk da dokar takaita zirga-zirgan ana kai hare-hare wa al'ummarsu. Mun yi kokari, mu mun roki Fulanin nan, har sarkinmu ya roke su, na ce musu, wa idan matsala ta samu, to ai hakuri, mu daidaita, a daina wannan kashe-kashen an zauna an yi yarjejeniya da mu mutane da fulani aka sa kwamiti an rubuta cewa tun da ku 'yan uwanmu ne abokan zama muna hulda tare ga sharudodin da muke da su to kowa ya sa hannu hausawan garin mayango da nakwal sun sa hannu sun yadda don a yi zaman lafiya irigwe sun sa hannu an zo gefen fulani sun ki sa hannu to me ya faru har yau har gobe sun ki su sa hannu ban sani ba me suke nema Shiko shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah reshen karamar hukumar basa Umar da kare yace yin adalci ga kowane bangare ne kadai zai tabbatar da zaman lafiya a yankin. Muna goyon bayan zaman lafiya ɗari bisa ɗari domin ba fulani mu ne nan nan ake da wannan faɗan ba amma mu abin da yake damun mu sai mu din kuma wanda muna wajen sai su dinga aiko da jami'an tsaro su je wajen abuja suna kai magana a wajen dss ai wane in sun son ka kawai sai su ce ai wane shine maharisi yake kashe mu sai a zo gidajen fulani ana ta kama yaran mu ana tafi da su da daddare to ina kira da gwamnatin tarayya in an kawo mata magana ta yi bincike in mutum ba an same shi da makami ba kama shi a jiya sare shi ba daidai bane wannan ba adalci bane a halin da ake ciki dai karamar hukumar basa ta nada kwamiti mai mutum 21 da zai binciko musabbabin tashin rikicin da matakan magance shi Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin Maryam Sanda ta cancanci belin da aka bata? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ginshikin tsarin demokradiyya in ji masana shine bin doka da oda, ma'ana babu mutum ko mutum ya da tafi ƙarfin doka kama daga shugaban ƙasa har zuwa masinja. A sassan gwamnati uku ɓangaren zattaswa da kuma ɓangaren majalisa masana suka ce babu ma kamar ɓangaren shari'a inda nan ne mara ƙarfi yake da ƙarfin gwiwar za a share masa hawaye idan wani mutum daban ko wani daga sassan ɓangarorin nan gwamnati guda biyu suka zalunce shi. Batu da ya kawo mu ga maudu'in shirin a yau. Yaya aka yi ne wata babbar kotun Abuja ta ba da belin Maryam Sanda wacce ake zargi da kashe mijinta Bilyamin Bello Halliru laifin da galibin masana shari'a suka ce ba a ba da beli amma rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ana iya bayarwa kamar yadda za ku yi cikin wannan shimfiɗa da Nasiru Adamu Likaya ya haɗa mana. kamar yadda kafofin labaru musamman ma Daily Nigerian suka bada labari Maryam Sanda da ake zargi da kashe mijinta Bilyaminu Bello Halliru ta shirya bikin murnar zagayowar ranar haihuwar yarta Alisha ba tare da bata lokaci ba bayan ba da belinta da babbar kotun tarayyar nigeria Abuja ta yi wannan dai ya jawo muhawara mai zafi da nuna hushin mutane kan wannan ɗabi'ar gabanin samun belin rundunar 'yan sanda ta Abuja ta ce ta gama duk bincike kan tomar da take wa Maryam na laifin kisa because we have completed our investigation without the investigation we would have brought them anyway and that, exactly we have done the job since the law permits that the offense for which they are standing trial, which is a screening of an offender, is a bailable offense. mun kammala bincikenmu amma kun san irin wannan shari'a ta tantance mai laifi za a iya ba da belin wanda ake tuhuma duk da haka alkali a irin wannan yanayi shine mai haƙƙin ɗaukar matsaya in ji lauyan rundunar 'yan sandan james idace ba haladu adamu na jaridar desert herald na bin wannan labarin gaskiya wannan abu da ta yi na bikin murnan 'yarta ta shekara ɗaya ba ta yi daidai ba saboda al'umma duk suna gani irin shari'a da aka yanke mata aka ba da belinta alhalin akwai jama'a wanda suke da irin wannan aikan da suke suna nan a gidan yari shekara da shekaru wayansu a wajen suke aihuwa 'ya'yansu su girma kuma har a saka su a makaranta a karkashin gwamnati da su amma wannan aka nuna wa duniya cewa shari'a a najeriya tana da rauni ba don komai ba saboda dalilin cewa wannan gashi ta yi kisa ko da ma a ce mahaifin yaron ya yafe ya kamata gwamnatin najeriya ta hukunta ta zama zamanto darasi ga wa'ansu amma yanzu inda aka nuna duniya cewa shari'a ba komai bace idan kana da kuɗi ko kana da karfi kana da mulki saboda sun nuna duniya cewa sun yi amfani da kuɗin su da mulkin su sun fito da yarsu kuma yarsu ma ta ƙara nuna duniya abin takaici cewa ta fito maimakon ta suna ga ubangiji ta yi istighfari ta tuba ga abubuwan da ta aikata sai ya zama zamanto gashi nan tana sharfoliyarta ta ɗauko yadda ta nuna duniya cewa ta nuna duniya cewa kwalelan amma wannan eh, duk da ana shari'a ne kuma zai zama kamar zargi ne a ce kotu an yi wani abu ko an bi dare an yi wani aiki ana ci gaba da wannan shari'a ba wai ai an sake ta bane belin ta aka bayar ko da belin ta aka bayar yanzu kai ne kake da al'amarin lamari dole ne ka koma ga Allah ka yi tunanin cewa fa gaskiya abin da kai aika aikan nan ka koma ka duna duniya cewa fa kana takaicin akan abin da kai babban lauya Joseph Daudu ke kare Maryam Sanda kuma ya gabatar da bayanin shayar da jaririya da juna biyu na wacce ake tuhuma da hakan ya zama dalilin ba da belin ta da Justice Yusuf Halilu ya yi. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Na tambayi lauya mai zaman kansa a Abuja Modibbo Bakari shin menene ka'idar ba da beli ga wadda ake tuhuma da laifin kisa? To, bisa ga kisan kai idan kamar a dokar mu na Najeriya kamar penal court inda kisan kai ya kasu kashi biyu ne inda gangan ne babu beli sai an gama shari'a an yanke shari'a duk abin da shari'a ta zantar in hukunci ne sai mutum ya sha ɗauri in kuma ta an wanke shi ne shi kenan amma in kisan kai na kuskure ne to wannan ana iya bada bere kisan kai da ake zargin maryam sanda um, a kallonka daga waje a ka na lauya kisan kai ne na da gangan ko kisan kai ne na, na, na kuskure a gargashin sashi da aka kawo ta a final court akan kisan kai da gangan ne to ya aka yi ta samu kuma ba da bibinta. ya saba ka'idoji yadda muka saba gani. Shin wannan shari'a ana yin shari'a nan ne tsakanin ita Maryam Sanda da ake zargi da kisan kai da iyalan mijinta ko kuma shari'a ce tsakanin ƙasa da mai kisan kai? A dama wato laifufuka kowane irin laifi a ƙasa ko capital offense ne ko simple offense ne tsakanin mutum da hukuma ne. Amma su iyalai ko uwa mamaci ko kuma wanda aka aka yi ma laifi idan yana raye ko baya raye to su suna da haƙƙi a cikin shari'ar ne amma ba da su ake shari'a ba suna da haƙƙin su ce sun yafe kuma shikenan a bar maganan ne kamar idan kisan kai bisa kuskure wanda za a biya diya idan suka yafe diyar su hukuma tana iya sassautawa amma kisan kai da gangan iri wannan idan aka yi za a ce sun yi compounding offense wato sun hada baki ba su da hurumi sai dai in gwamnati hukuma ita ma da yaddanta aka janye shari'a tun da shari'a nan da daga hukuma ake yi mm, tilas ne sai lauyin hukuma ya yarda kafin a bada beli ko alkali a kashin kansa yana iya bada beli ba tare da yardar hukuma ba a beli dama bawa ne na alkali of discretion ana kiransa discretionary powers of the court wato da alkali ne ko da ai lauya wato prosecutor wanda yake gabatar da gara shi kullum ma za a gani ba da yaddansa ake ba da beli ba da wuya ya yadda musamman irin wannan magana ma wadda ta kai wannan matsayi ai bai sai ya yadda ba shi ma kansa amma dai hujjoji da aka zo aka ba da kotun ne su ne muka ga sun kamar ba su saba da hujjoji da muka saba gani ake gabatar da su a bada beli ba. tambayar da dama zama kenan an ce dalilai da lauyanta ya bayar shine cewa an bada wannan beli ne bisa dalilai na rashin lafiya. A dokar ka lura da hukumar fursinoni na ƙasa wato Prison Act na 2004 ba dole ba ne idan mutum bai da lafiya sai a bada beli. In ta haka ne da wuya a samu wanda bai da lafiya ma a fursina. sa'annan idan mutum bai da lafiya akwai ga'idoji da ake bi na lura da mara lafiya a fursuna wato convict ko kuma prisoners healthcare akwai yadda ake yi a lura da kiwon lafiyarsa sa za a kai shi asibiti domin ita hukumar tana tallafi musamman da ake da cikin budget kowane irin abin nan na lura da yadda ake lura da abincinsu da cinsu da cansa da kuma suturarsu haka kuma ake tanadi na kula da lafiyansu ba dole ba ne rashin lafiya ko juna biyu don ana haihuwa ma a cikin fursuna ba juna biyu ba hujja ba ne. ko rashin lafiya ba hujja ba ne a bada beli to a fahimtar ka ko kuma a ra'ayinka me zai sa alkali ya dauki wannan mataki ganin yadda aka yi wannan kisa to abubuwa ne na shari'u a Najeriya wato idan muka koma muka bincike yadda ake gudanar da tsarukan na shari'a a Najeriya ai ka san kusan komi ba abun da yake tafiya yadda ake ake tsammani ko yadda ake so kuma yadda doka take tanadi so don haka wannan sabanin abun da muka saba gani to kaga bisa ga criminal administration justice act na 2015 dokar da aka tsara na gaggauta da ƙarasar da shari'u da suke gaban kotuna wanda kusan alƙalai yanzu ba su shiga hawatar da shi ba bisa ga wannan irin shari'a ce wadda bai kamata ba tafi cikin sati uku ko wata ɗaya ma za a ga wannan shirya gaba ɗayanta a kotun farko to an yadda za a yi duka an samu belinta shi maganar belin ma ba a fara ba kwanta ba an fara magana a'a jinin da aka kawo ko jinin mamaci ne ko ba nasa ba to an fara karkatar da wasu abubuwa an shigo da abubuwa daban-daban ana so kuma a kawo wasu irin ire-iren waɗannan abubuwa wanda za a fara zargin su loyi muloyi ma gaba yanzu da ma'aikatan shari'ar to kaga gabaki dama za a ɗauka abin da ake faɗa game da mudin kusan ko da na san yawanci ba gaskiya bane amma kuma ai ana so a gaskatar da masu tuhuma cewa mu ma muna da hannu a cikin jirki ta ko kuma taɓarɓarewa harkar shari'a a ƙasa. Um, bari bakari Bakari menene ra'ayinka game da abin da Maryam Sanda ta yi bayan fitowanta da kwana ɗaya sai ta haɗa liyafa wai eh, bikin cika shekara guda na ƴarta kuma ta wallafa eh, hotunan to a dandalin yanar gizo. eh to wannan yana nuna cewa dama kisan ta yi shi da gangan kenan abinda da ake so a wato yana ƙara lalata ma kariya da ake nema a yi mata a gaban shari'a cewa an yi abun ba wato lokacin da ta yi kisan kai din ba cikin hankalinta take ba ko kuma to yanzu kaga ya nuna kenan ba ta yi nadama ba akan abin da ke faruwa to kaga character evidence wato shaida na hali ma yanzu yana iya shiga a cikin shirin da za a gabatar kenan a gaban shari'a. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu Ilikaya da lauya Modibbo Bakari da kuma Cibahiro Dodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaida sahabu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar yau 21 ga watan Maris domin kare gandun daji da kuma wayar da kan jama'a kan mahimmancin dazuka da bishiyoyi ga al'umma. Muna da rahoto na musamman a kai a shirinmu na hantsi. Yanzu kuma ga sahabo da tishin muhimman kanin labarai. Shugaba Donald Trump na Amurka ya taya takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin murnar nasarar da ya samu a zaɓe. Mr. Trump ya mika masa saƙon tayin murnar ne a wata tattaunawa da shugabannin biyu suka yi ta wayar tarho jiya talata har suka amince za su gana a wani lokaci nan ba da jimawa ba. Hakanan shugaban na Amurka Donald Trump bisa dukkan alamu a shirye yake yi watsi da shawarwarin da manyan hafsoshin Amurka suke bashi yayin da gwamnatin sa take ci gaba da tunanin hanyar da tafi dacewa ta tunkari kasar Iran. Trump yana fuskantar wa'adin ya sake sabunta yarjejeniyar da Amurka da wasu manyan kasashen duniya suka kula da Iran Jiya talata shugaban ya nuna cewa ba shi da fargabar ya janye Amurka daga wannan yarjejeniya muddin da ya sauran manyan kasashen duniyan ba su amince a yi wasu sauye-sauye a wannan yarjejeniya ba. rahotanni da muke samu daga jihar texas nan amurka kuma sun ce 'yan sanda a birnin austin na texas sun garzaya inda wani bam ya tashi a wani kantin sayar da kayayyaki da rahusa da zammar taimakawa marasa karfi da ake kira goodwill jaman kiwon lafiya sun ce an kai mutum ɗaya asibiti raunukan da ya ji kuma suna da tsanani amma ba a jin hakan zai kai shiga rasa ransa. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma nan da awa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirin shirinmu na hantsi lokacin da za ku ji maimaitin ciki da gaskiya. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. za ku kuma iya samun hanyoyin turo mana da saƙonni da suka hada da lambobin wayanmu a shafinmu na intanet yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya harhaɗa shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fatan alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.